wallaili idha saja kuma ya rantse da dare yayin da ya duhu mutane suka samu natsuwa da barin kai kawo